العزة لله جميعا هو السميع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 وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله هدى ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi mana yau sha biyar ga hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 1440 wanda ya zo daidai da 20 ga watan biyar 2019 kalanda na Gregory don ci gaba da tafsirinmu a cikin alkur'ani mai girma muna cikin suratu yunus jiya muna bayani a gargashin aya na 62 zuwa 64 wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana su wanene ne waliyansa Allah ya nuna mana sifofinsu su ne masu tsoron Allah masu imani masu tsoron Allah Allah ya gaya mana suna da bishara a duniya haka ma suna da bishara wato ma'ana suna da bushara a duniya lokacin da za a ɗauki ransu ayan da muka karanta innal lazina kadu rabbuna allah sun mastaqamu har zuwa ƙarshe sannan hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana har yanzu lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah ma'ana Allah yana nuna musu wato za su yi abin nan mafarki kyakkyawa su za su yi ko kuma a musu kamar yadda ya zo a wannan hadisi na ubadatu ibn samitin annahu sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ya tambayi annabi sallallahu alaihi ya yace ma ya manzon Allah ala ara'aita shin me zaka ce ko me ka gani dangane da fadin Allah tabaraka wa ta'ala Labun bushra fil hayati dunya ma'ana suna da albishir suna da bushara fil hayati duniya a duniya wa fil akhira da kuma lahira fa qala sai annabi yace laqad sa'altani an shay'in hakika ka tambaye ni dangane da wani abu ma sa'alani anhu ahadun min ummati babu daya daga cikin al'ummata wato wanda ya mini irin wannan tambaya da kanmu sai annabi ya ce ai wannan tambaya da kai dangane da lahumul bushra fil hayati duniya wa fil akhirah mawaliyan nan ai tilkar ru'ya as-saliha wancan kyakkyawan mafarki kenan waliyan Allah masu tsoron Allah Allah kan musu bisharan wasu abubuwa ta hanyar kyakkyawan mafarki Allah zai bashi zai iya gaya masa ya nuna masa ya masa bishara ishara zuwa ga wasu abubuwa to amma ba wai abun da ya shafi shari'a ya farka ya ce ya samu wani abu na shari'a ya gaya wa mutane su yi ba an gane don kar arabu ke da wannan kuma a ce mutum ya wali ya yi mafarki sannan kuma ya kawo wani abu har ya gaya wa mutane su yi a bayi da wannan damar don ba zai iya shar'antawa ba amma allah yana yi wa mumini kwarai bishara ta hanyar mai ta hanyar mafarki imamu bukhari a cikin littafinsa ya yi wannan bayani a lokacin da yake magana dangane da abin da ya shafi mafarki dangane da allah yana yi wa annabi wahayi ta hanyar mafarki to sai aka tabbatar da muminai allah yana iya nuna wa mutum wani abu ta hanyar mafarki abin wani lokaci ba za ka shaida ba sai ya faru sai ka tuna a ah, ka taba irin wannan mafarkin to Allah yana iya nuna wa mutum wannan har ya karantar da wanda duk yayi mafarki ya ga abu mai kyau abun da ransa yake so to sai ya gode ma Allah babu laifi zai iya gaya ma masoyan shi wanda kake gani abokinka ne na kwarai zaka iya gaya masa jiya yi mafarki ka samu kaza ko ka zama kaza ko kayi wani abu in mutumin wanda yake son ka ne zai ce to Allah ya tabbatar da alkhairi shi yasa ba a so ka gaya ma makiyinka Aka yin kai mafarkin mummunan abu wannan ma kana mafarkin kana farkawa sai ka nafila sai ka roki Allah ya tsare ka daga sharrin wannan abu to daga nan kuma nan ma sai masoyinka na gaskiya za ka gaya masa saboda idan ka gaya masa zai iya cewa Allah ya tsare ka an gane amma in ba haka ba bayan ka nemi Allah ya tsare ka sai ka shigo, saboda idan ka gaya ma wanda ba masoyinka ba zai iya maka mummunan addu'a so ta hanyar mafarki Allah yana nuna mutum shi ne annabi ya fassara mana wannan aya lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah tilka ruya as-saliha yaraha wanda shi ma abocin mafarkin zai gani sannan kuma au turalahu ko ayi masa ko ko ayi masa an gane ko kai da kanka kai mafarkin ko wani bawan Allah shi kuma ya maka mafarkin to wannan shine fassara da yayi dangane da abun da ya shafi wannan aya lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah wannan sai kai mu ga ambaton wasu abubuwa da ake da'awan waliyai suna yi abubuwan da ake da'awan waliyai suna yi da kuma abunda matsayi ko martaba da aka kai wato wasu waliyai har ya kai matsayin Allah wasu ma sun wuce matsayin Allah da aka kai su da aka muka ambaci wasu abubuwa kamar guda ɗaya zuwa shida ina gaba sai mun ƙara bayi ya isa ko yaya yawwa da haka sai mu kiyaye wannan cikin karatunmu idan muka samu munasaba wanda za mu iya kawo sauran wasu maganganu da suka kawo to za mu iya kawowa insha Allah tunda karatun har yanzu da saura da haka yau za mu ci gaba wato ko za mu tashi kan aya ta sittin da biyar? muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mana albarka a ciki muna roƙon sai gafarta mana mu sai Allah ya ce ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم Allah ya ce wala hazunka qawluhum kada maganansu ya bata maka rai kada maganansu ya ɓata maka rai innal izzata lillahi jami'a daukaka na Allah ne gaba ɗayansa daukaka na Allah ne kuwa shi Allah as-sami'u mai ji ne al'alimu Allah mai gani ne malam yace wala yahzunka ma'ana qawlu ha'ula'il mushrikina maganan waɗannan mushrikai kar ya bata maka rai wasta'in billahi alaihim wa tawakkal alaihi da za ka yi shine ka nemi taimakon Allah sai ka yi tawakkali da Allah kawai a kansu ma'ana ka nemi Allah ya taimake ka a su sannan sai ka tawakkali da Allah saboda fa innal izzata lillahi jami'an daukaka gaba ɗaya na Allah ne na manzon Allah ne sannan kuma na muminai ne an gane a jabir aljazairi allah ya gafarta masa cikin tafsirin sa'isar tafasir ya ce wala ya hazunka kauluhum ai kai wanda kake kai daɗi mai wa'azi mai kiran mutane maganganun ɓatanci da wasu za su maka sharri da wasu za su maka da karairayi to wala ya hazunka kar ya ɓata maka rai idan ka duba aljazairi karkashin wannan aya tafsirinsa aisaru tafasir za ka ga bayanin da na faɗa ya ce ai shi mai kira zuwa ga hanyar Allah to dama a shirye kake wani zai ji daɗin karatun wani ba zai ji daɗin karatun ba wani zai ce ka ɓata masa wani kuma zai ce ka masa daidai an taɓa masa inda yake so sai lokacin da abun ya juya shi kuma sai ce ba a masa daidai ba saboda haka sai ce to maganganun da za su furta a kanka na karya, na sharri ko na wani abu to kar ya ɓata maka rai aljazairi ya ce kada maganganun da suke furtawa ya sa ka bar wa'azi an gane kada abun da za su furta na maganganunsu ya sa ka yi fushi ka ce to tun da haka ne ba za ka sake karatu ba ya ce karka yi haka ya allah ka tsare mu Allah ka ba mu ikon jimrewa da duk ababen da za a faɗa wala ya hazunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a wanda duk ya tafi neman ɗaukaka ba a wurin Allah ba to wannan ba zai samu ɗaukakan ba sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yarda yace da can mun kasance mu makaskanta ne in ji sayyidina Umar da can mu makaskanta ne amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka mu da wannan addini Allah ya ɗaukaka mu da wannan addini abinda sayyidina Umar ya faɗa kenan sai ce duk lokacin da ka tafi ko muka tafi neman ɗaukaka ba a wurin Allah ba to lokacin Allah zai kaskantar da kai duk wanda ya tafi neman ɗaukaka ko yake neman ɗaukaka ba wurin Allah ba wajen wani to za ka kaskanta haka sai Umar ya ce wa idza zahabna naltamisul izza min dunillahi zalalna in muka tafi neman izza a wani wuri ba wurin Allah ba to sai Allah ya kaskantar da mu to haka abun kuma yake idan za nemi ɗaukaka ka nema wurin Allah ta wani hanya zaka nemi ɗaukaka a wurin Allah shine ka bauta ma Allah shine ka kiyaye Allah to sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ɗaukaka Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani mai girma lokacin da munafukai suka ce in suka shiga madina za su fidda annabi sallallahu alaihi wasallam za su fidda sahabbai da sauransu Allah ya ce ya ƙuluna la'in raja'ana ya la'in raja'ana ilal madinati la yukhrijanna منها الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة suna cewa in muka koma madina ma'ana munafikai yaquluna la in raja'na ila madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al mana su matun madaukaka za su fidda magaskanta mana su ne madaukaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su ne magaskanta daka wai su munafukan za su fidda annabi da sahabbansa la yukhrijanna al-azzu min al sai Allah ya ce ƙarya kuke yi walillahi al-izzatu izza na Allah ne daukaka na Allah ne wali rasulihi na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam walil mu'minina kuma na mu'minai an gane wannan ɗaukaka na Allah ne ɗaukaka na manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. ɗaukaka kuma nawa na muminai ne so da haka ashe ka nemi ɗaukaka a wurin Allah an gane ka kusanci Allah ka bauta ma Allah ka kiyaye Allah sai kaga Allah ya ɗaukaka sai kaga Allah ya baka daraja to haka abun yake ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون sai dai su munafikai ba su san da haka ba jahilai ne shi yasa suke gani suna da wani abu na daban wanda za su samu ɗaukaka so da haka kada a gudar da kai a baka wani tasbi wai ko wani abin da za ka je ka ja so miliyon kaza wai za ka samu ɗaukaka alhali kuma baka bauta wa Allah in ka fita wai mazaje su ji tsoronka to in kana son Allah ya ɗaukaka ka ya baka abin nan karisma to sai ka bi Allah sai ka samu wannan haka a cikin suratun nisa'i Allah tabaraka wata'ala a lokacin da yawa munafukai albishir cewa suna da azaba mai raɗaɗi

Allah ta wa ta'ala yace bashirin munafikina bi anna lahum azaban alima yi wa munafukai albishir suna da azaba mai raɗaɗi. Kamar wani ya tambayi Allah ya Allah su wa ne waɗannan munafukan da za a musu albishir da azaba mai raɗaɗi? sai Allah ya ba mu ga sifofinsu بأن لهم عذابا azaban alima يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وين wayanda suke rike kafirai abun so abun kauna abun taimakawa bayan mu'minai allazina yattakhizuna alkafirina awliya su rike su waliyan su go mana abun taimakawa za su taimaka musu za su kaunace su za su kaza suka abin nan nasu amma sai suka bar mu'minai ga mumini ga musulmi sai ka bari ka ce wai kai kana bayan kafiri haramun ne haramun ne wanda duk yayi haka ya aikata haram in yayi wasa ma zai iya fita daga musulunci ina fata an gane kafiri yana kafirinsa mumini yana mumininsa to munafukan da aka musu albishir da azaba su ne waɗanda suka fifita kafirai akan musulmai suka fifita kafirai akan muminai wai kun san don menene saboda wai neman ɗaukaka shi yasa Allah yake cewa abun da ya sa kuka yi haka saboda a kuna inda umul izza kuna tsammani kuna neman ɗaukaka daga gare su kafiri idan kaga kafiri yana maka sa thank you sir sorry sir abu biyu ne ko kafi sa ba yadda ya iya ko akwai abun da yake bukata ko ya samu a wurinka ina fata an gane amma ba haka ba ban tsamman akwai na uku ba a guna inda humul izza za su kuna neman ɗaukaka a gare su ko a adamawa Allah ya nuna mana bishara misalin wannan a lokacin da aka yi zaɓen mai malafa akwai gwamna da ya kira mai malafa mai nasara ko kun gane gwamna Mun gane shi ba sai mun baro ba akwai gwamnan da ya kira mai malafa mai nasara yanzu kai kafa ya kira shi mai nasara a lokacin da ya zaɓe shi ma ya kada masa ƙuri'a sai da ya ɗaga a telebijin aka nuna duk najeriya ko duniya cewa ya zaɓi mai nasara ya ce sai shi ya bar muhammadu ko yaya yaya ta kaya sun wanye lafiya daga ƙarshe faɗansu ba ya shafi ta talaka ba irin abin da ya shafe mu har yanzu ma kenan a wancan lokaci. ko yaya da suka fara faɗa da shi abun ya ɓaci sai aka rike kuɗin adamawa sai aka rike kudin adamawa an san abun da za a yi a hada ka fada da talaka su sun sani su sun sani da suka rike kudin adamawa ya zanto ba salari wata nawa eh kai tilkal ayyamu nudawiluha kun gane ayan nan tilkal ayyam kai wasu ba su gane ba wata biyu ga wani wata biyu kuma yanzu yana maimaita kansa tilkal ayyamu mudawiluha Allah ka taimake mu da aka rike wata biyu yaya ba abu sai ya rikice ba kuma abun da ya zo sai ya zo cikin ramadan shi ma lokacin da ake ta faɗa ba ya faɗa cikin ramadan ba wai me yasa cikin ramadan din nan ake samun irin wa'annan ababe aka rike kuɗi sai da bayan aka tumbuke shi sannan ya manta shi ya ce mai nasara ba kaman shi ba wane ne wane ne kawar mumini sai wani ya zo ya samu ya hau ɗani sai aka sake kuɗin biliyoyi sai ya biya wata biyu wai wannan sai ya zama shine wai abun kamfen wai atm haba mutane Hakinka ne fa ko ba haka ba ne to ya Allah ka kawo mana saukin wannan lamari gashi dai tana sama tana kas tana sama tana dabo yanzu ma gashi dai to sai Allah an kusa samun wata biyu ka. Allah ya rufa mana asiri shi yasa kullum nake gaya muku mafiya yawan manyan nan ƙarya ne ba don talaka suke yi ba ba don talaka bane kaɗan ne za ka samu talakan a cikin zuciyarsa Allah ya shiryar da mu a inda humul izza kuna neman ɗaukaka a gare su fa innal izzata lillahi jami'an alhali ɗaukaka na Allah ne ɗaukaka na Allah ne to ashe kenan ba a neman ɗaukaka a wurin wani in ba Allah ba wallahi in akwai wanda yake yaudaran ka zai sa ka samu ɗaukaka ƙarya yake yi Allah ka samu shine Allah yace anan wala yahzunka qawluhum kada maganan su ya bata maka rai innal izzata lillahi jami'an daukaka gaba ɗaya na Allah ne huwa samiul alim Allah mai ji ne Allah mai gani ne sai Allah yace. ce ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh وما يتبع الذين يدعون من الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ala inna lillahi ku saurara inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ard man fi samawati ko inna ala ku saurara inna lillahi man fi samawati wa man fil ardi ga Allah ne abun da ke cikin sammai da kuma abun da ke cikin kasai na Allah ne an gane ba ana nufi masu hankali kawai ba tunda an ce an zo da man wani lokaci yana zuwa ne ukala to amma a wani lokaci kuma yana zuwa da gairin wannan ba idan aka faɗi haka kace lil ukala kawai to kenan abin nan a sauran ababen da ba su da rai su kuma fa na waye akwai ababen da ba su da rai a sama aljanna kursi al'arshi lauhil mafus wuta duk waɗannan halittu ne waɗanda ba su da rai to su kan ba na Allah bane ba na Allah ne gaba daya shi yasa a wasu wurare zaka ga ya ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard abunda ke cikin sammai da kasai gaba daya suna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala tasbih to Allah shi yake da abin da ke cikin sammai da ƙasai amma kash wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi shuraka wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi shuraka Allah ya ce to me yasa waɗannan da suka suke bauta ma wani Allah suka hada suke hada Allah da wani to wa ma yattabi don me suke bin wani abu daban ba Allah ba me yasa suke bauta ma wani abu daban ba Allah ba shine Allah yake magana haka tunda duk abin da ke cikin samai, abin da ke cikin kasai na Allah ne to amma to me yasa wa ma yatabi'ul ladzina yad'una min dunillahi shuraka me yasa me su su har suka suke haka suke bari suke bauta ma wani Allah suke hada Allah da wani abu me yasa suke yin haka sai Allah ya ce in yattabi'una illa zanna ba abun da suke bi face zato kawai zato kawai suke yi ba abun da ya tabbata ba ba abin yake da dalilai a kai ba a abin da su zukatansu ya raya musu shi ne su suke aikatawa wa inhum illa menene kusuna? su ba abin suke yi wayannan mutanen face kawai sun tsaya suna bauta ma wannan abun da ba shi Allah ba suna kutsawa suna bauta ma abinda yake ba Allah ba abun da bai cancanta wato a bauta masa ba wato waɗannan mushrikai wa annal mushrikina ya'buduna al-asnama suna bauta ma gumaka wa hiya la tamliku shay'an alhali gumakan nan ba su mallaki komi ba wannan gumaka ba su mallaki me ba komi ba la darran wala naf'an ko cutarwa ko amfanarwa ba gunki da ya mallaki wannan duk ba gunki da ya mallaki wannan sannan wala dalila babu wani dalili lahum a gare su ala ibadatiya wanda suke bauta ma wannan gunki shi suna da wani dalili da yasa suke bauta ma gunkin babu shi yasa Allah ya ce mana wato in yattabiquna illa zanna wa inhum illa yakhrusun ba su da wani dalili da yasa suke bauta ma wayannan gumakan bal inna ma yattabiquna fi zalika bari dai abun da yasa suke bin wannan abun da suke bauta ma me yasa suke bi wato shine zace zaten su kawai abun da suka tansu ya raya musu suka dauka da abinda kuma suka yi wa kansu ƙarya wato illa ya suna sai abinda suka ƙirƙiro na ƙarya sannan suke bauta masa akan ƙarya su kansu kuma sun san ƙarya suke yi amma dai ba abinda ake bauta masa da gaske ba sai dai abinda ake bauta masa wato bisa ƙarya wannan shine abin da yasa suke yi wa kasbihim da ƙaryarsu wa ifkihim da ƙaryarsu nan ma shine abinda kawai suke yi malam yace summa akhbara annahu sai Allah madaukaki ya bada labari shi Allah allazi ja'ala li ibadihi wanda ya sanya ma bayinsa al-laila dare wanda ya sanya ma bayinsa wato dare li yaskunu fihi dan su samu kwanciyar hankali su nasu a ciki shine sai Allah yace wallazi ja'ala lakum al-laila ja'ala lakum al-laila litaskunu fihi wan النهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون سي Allah tabaraka wa ta'ala shi ya sanya mana dare ya halitta mana wato abin nan dare litaskunu fihi dan ku ku samu natsuwa a ciki in ka gaji ka je ka huta an gane wato dare Allah ya yi shi don hutu shi yasa aka ce Allah ya sanya dare kamar tufafi Allah ya sanya dare kamar tufafi wanda in ya yi kowa zai je ya shiga ya samu ya huta shi yasa ya ce mana Allah ya sanya ma bayinsa dare li fihi dan su samu inda za su zauna ai abinda ake nufi da li ay yastarihuna fihi dan su samu su huta su samu su huta daga wahala gajiya da suka yi da rana to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana wato wannan dare ya sanya mana dare tufafi shi ne yace mana litaskunu fihi wan nahara mubsiran Allah sai ya sanya mana rana kuma mudi'an wanda yake haske Allah ya sanya mana rana tana haske saboda me saboda mu je mu nemi abun da zamu ci saboda kowa ya je nemi me abun da zai ci waje'annan laila waje'annan nahara ma'asha Allah sai sanya mana dare da rana kai saboda mu je mu nemi abun da zamu rayu da shi dare kuma mana in muka nema muka gaji sai mu dawo sai mu huta amma akasin waɗanda ake samu su kuma da dare suke aiki ana bacci suna aiki ko yaya akwai mazajen yawwa ana bacci suna aiki akan maza kuma to banda wannan an gane amma lallai Allah ya yi dare ne don kowa ya huta ashe in ba aikinka ya zama yanayin aikinka ana bukata har cikin dare dole ka je ka yi aiki to wannan kuma ya zama larura ya zama wani abu daban amma lallai dai dare an yi dan mutum ya huta ne ashe in ba sa aikin ka ya kama ka har dare ba ko ya kama aikin dare ba to ba a so da daddare mutum yana yawo ka koma ka je ka kwanta ka huta amma su batakin dare ba su kuma yaushe suke aikin su aikin su da dare suke fatakin dare ko wani ma bai san fatakin ba eh su da daddare suke nasu fataucin a cikin gidajen mutane Allah ya shiryar da su to ya ce mana Allah wannan hara mufsiran to Allah ya sanya mana rana don mu je mu nemi abin da za mu rayu sannan Allah ya sanya mana rana don tafiyoyi da za mu mafiya yawan tafiya da rana ake yi Allahumma sai kaɗan wanda ba za a rasa ba wato a cikin dare to Allah ya mana haka shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna fi zalika lallai a cikin wannan a cikin halitta a cikin dare haske da rana an gane a cikin halitta muku wannan yini da kuma dare Allah tabaraka ta'ala yace la la'ayatin, akwai ayoyi a ciki liqaumin yasma'una amma ga mutane waɗanda suke ji waɗanda suke jin gaskiya yake haifar da kuma jin su din yake haifar da wato abin nan a ɗa mai ido ma'ana sai su yi imani da shi sai su bauta ma Allah ay yasma'una wato suna ji hazihi alhujaj wannan hujjoji da Allah ta wal adillati da dalilai wanda Allah yake magana ko ya saukar ake karantar da mu fa ya tabiruna biha sannan sai su lura su yi tuntuntuni su hankalta da waɗannan hujjoji da dalilai wa yastadilluna sannan kuma sai su samu su bi su samu dalilai yadda za su a daura su akan me wato akan girman halittan Allah tabaraka wa ta'ala akan girman halittun Allah maɗaukaki ga dalilai na wa'azi wanda in kai tunani ka gani sai ka san eh Allah tabaraka ta'ala wato yana da girma ba kuma wanda ya kai shi bisa lura da halittun da yayi a kusa da mu sai Allah ya ce قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه والغني له ما في عندهم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون malam ya ce wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana kuma yana mai inkari mai dama waɗanda suka yi da'awan wannan magana Allah ya musu raddi Allah ya maida musu sai Allah ya ce ta takhadallahu waladan sun ce Allah ya riki wannan magana ya munana Allah tabaraka wa ta'ala bai bar maganan haka ba sai da yace subhanahu sarki ya tabbata a gare shi don me za a ce ya riki da kai Allah sai ya sake cewa huwal ghaniyu Allah wadatacce ne baya bukatan sai ya riki da wanda yake ba wadatacce ba dan adam irin mu mu ne muke bukatan yaya saboda in ka tsufa sai su taimaka maka saboda an ka rasu sai a samu eh gashi ana tuna ka su maka addu'a mu ne muke da wani.' to amma Allah da baya mutuwa Allah da baya tsufa ya zai buƙaci ɗa? da aka shi yasa kiristoci suka ce annabi Isa dan Allah qalu takhadallahu waladan sun ce Allah tabaraka wata'ala ya riƙi da Allah madaukaki ya ce a'a shi kan ba haka ba ne ba sarki ya tabbata a gare shi haka wata aya Allah ya ce wa qalu takhadha ar-rahmanu waladan laqad jitu shay'an idda bismillah hadar Rahmanu wala ولدا لقد جئتم شيئا إدا نعم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ce mana wa ta takhadar rahmanu walada sun ce Allah ar-rahmanu ya rigida sun ce Allah ya rigida jiritu shai an idda ji Allah abinda kuka zo da shi na cewa Allah ya rigida wannan abin yana da girma wannan abin ya munana bai kamata ba a ce kun sifanta Allah ko kun danganta Allah da wannan wannan maganan da kuka yi ba ƙaramin magana ba ne wannan magana ta takadu samawatu ya tafattar na minhu saura kiris wato sammai su tsage minhu daga wannan maganan da aka yi cewa allah yana da ɗa sammai suna neman izini saura kaɗan su tsage watan shakul ardu haka ƙasa ma saura kiris ta tsage wata khairul jibalu hadda sannan duwatsu su kuma su faffashe su mai gino su faɗo saura kaɗan dutsen bongon nan ya faɗo eh. ba a cewa Allah yana da ɗan alson haɗo ba ana faɗa ba watakila ma a kusa da dutse watakila ma a kusa da dutse sai a samu masu faɗa ba watakila to ba ni na ce ba Allah ne ya ce takadu samawati yatafattarna minhu wa watan shakul ardu wa ta khirul jibalu hadda saura kaɗan kawai ba don mun yi sa'a mun tashi wato a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba don addu'an annabi ba da tuni babu mu wai me yasa waɗannan halittu suke nema su tsage su fashe su mirgiro kan mutane an ni rahmani waladan an yi da'awar cewa Allah yana da ɗa an ce Allah yana da ɗa Allah ya ce ɗan adam ya zage ni ki to ya ɗan adam zai zagi Allah sai ya ce a to na halicce shi na ciyar da shi na rayar da shi sannan ya ce mini ina da ɗa ya zage ni saboda haka annabi isa ba ɗan Allah ba ne ba an gane uzairu ba ɗan Allah ba ne ba don haka suka ce منين suka وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون wa qalatil yahudu yahudawa suka ce uzair Allah uzair dan Allah ne haka yahudawa suka ce wa qalatil nasara kristoci ma suka ce annabi isa dan Allah ne ko nasara nan ba kristoci bane ha akwai dauke su a fassara ku yi magana mana sai mu je mu nemi yadda za a ko kuna so ba za a yi ba nasara kirista shi kuma yace annabi isa dan allah wa tin nasara isa ibnullah ma almasihu suka ce almasihu ibnullah masihu almasihu dan allah ne shine annabi isa alaihi salam sai allah yace me kai allah yace wannan maganganu su ne da bakunan su kawai ƙarya ne su suka faɗa kuma irin wannan magana ya yi kamanceceniya da maganganun kafiran farko irin wannan magana haka na farko ma suka ce su da haka shi yasa sammai da ƙasai suke nema su faɗo saboda an ce Allah yana da ɗa annabi isa alaihi salam ba inda ya ce shi dan Allah ne ba inda ya faɗi haka ko da da su ma suka ce a cikin yaya sura ba kai yaya ba fa yawwa um, abin nan sura uku aya goma sha shida john 3:16 suka ce gama da allah ya kaunaci duniya sai ya ba ma duniya ɗansa shine annabi isa for god loved the world and he gave his only begotten son sai ya ba ma ɗan uwansa ya ba ma duniya ɗansa saboda haka duk wanda ya bada gaskiya ga wannan ɗan ya yi imani da shi to wannan zai samu mulkin sama Mana zai samu aljanna ko ta ina uku abinda su suka faɗa kenan malamai masu bincike suka ce a'a wannan maganan kuma akwai kure ko kuskure a ciki dan wannan kalma na bigotin din nan madabba ake sifanta ma suka ce bigotin din nan is an act of animal ake faɗin haka don haka yasa revised standard version su sai suka cire wannan kalmar bigotin babu shi in ka duba babu shi eh sun cire word bigotin din saboda manya-manyan malaman su sun zauna sun ce wannan kalmar babu a cire bai kamata ba tunda ana iya gyarawa to kuma suka ce his only only a turanci ba shi kadai ba babu wani to amma menene suka ce suka ce ifremu shi ma dan Allah ne na fari ezekiel dan Allah ne na fari ah annabi Suleiman shi ma suka ce dan Allah ne ga yayan Allah da yawa kuma duk sai a ce first born of God first born of God kamar guda uku guda uku to yanzu wanne ne daidai can kun ce only nan kuma an ce wannan shine first born an sake cewa wani shine first born an sake to wane ne third born a'a to wannan maganan gaba ɗaya su da kansu ma suka rusa kansu a aƙidarsu suka rusa kansu don haka ku bar cewa annabi isa dan allah ne annabi isa bawan allah ne manzon allah ne haka ya faɗa kuma haka ya karantar da ku da haka muke kiransu su musulunta kawai shine mafita wannan kalman su bar faɗinsa mummunan kalma ne allah bai yarda da wannan kalmar ba da haka shi yasa allah maɗaukaki ya ce mana wato wa ma yan bagili rahmani an yattakhidha walada bai dace ba ma Allah a ce ya to da bai shi da bai da mace ya za ku kuce masa kuma ya gida. ta ina ba daidai bane ba saboda haka Allah ya ce bai dace ba ma yan bagili rahmani an yattafiza walada ba nan ba ma fa ku sani in kullu man fis samawati wal ardi dukkan abun da ke cikin sammai da ƙasa illa atir rahmani abda za su zo ma Allah suna bawa har annabi Isa annabi isa da kansa zai zo ma Allah yana bawa kuma haka ya gaya wa Mary Magdalene lokacin da ta faɗi za ta bauta masa menene annabi isa ya gaya mata karki saboda ni bawa ne kamar ke ko ba haka muke ta karantawa ba kullum anan I fell down to his feet to worship him. He said, Thou it not, I am thy fellow servant. Ni bawa ne kaman ke, da haka karki faɗi a gabana ki bauta mini. Kenan shi ma ya yarda da shi bawan Allah ne. babu inda kai tsaye daga bakinsa ya ce ni dan Allah ne ko yaya ko da lokacin da ya yi rukiya ya fidda aljanu a jikin wani to sai wasu suka suna jin daɗi suna tafawa hmm. sai suna cewa dan Allah dan Allah dan Allah sai ya ce a faɗin ku ba ku karanta ku gani ko a irin wannan hoto eh, sallah sallar su ko December akan sa wanda ake fassarawa da hausa wanda duk yake bin program sai amma ba mu ce ka je ka zauna ka bi ba kar a kawo maka matsala to a lokacin da suke wannan sai a amsa sai ka ji ya ce eh a faɗin ku ba kenan shi dai bai ce shi Allah shi shi dan Allah ba inda annabi Isa ya faɗi wannan an gane shi malamai suke cewa wato inda shi ma zai zama dan Allah kawai yadda suke da'awa to da wannan Mary Magdalene ya kamata a ce mata ‘yar Allah saboda ya ce mata har yanzu ban tafi gujin wato ubana ba haka ke ma ubanki ban koma wurin ba kenan I'm yet ascend to my father and your father sai ka ce to tun da haka ne da ita ma sai a ce mata daughter of waye daughter of God to amma babu aƙidar. ba ka ji don haka ku sani kowa zai je ma Allah yana bawa Har da wanda ya ce in bin kai wani salati baka shiga aljanna baka ci kwalansa shi ma yana kokari duka zai sha in yi wasa har wani arshi da haka kowa zai je wa Allah yana bawa wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda dukkan mu za mu je wa Allah ɗaya ɗaya yadda muka zo haka kowa zai koma an haiko ka kai kadai kana dan tafiya an jima ko gobe a ce ka gangara a yi kuka a binne ka wanda ya je binne ka shi ma bayan kwana biyu shi ma ya tafi haka dai Allah ka samu cika da imani don haka shine malam ya ce mana da suka ce Allah ya rikida sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana Allah ya wadata da wannan lahu ma fi samawati wa ma fil abun da ke cikin sammai na Allah ne da abun da ke cikin ƙasa da aka dan me zai rigida in indakum min sultanin bi Allah yana tambayan su yanzu a wurin ku kuna da wani dalili na faɗin haka akwai hujja akwai hujja ingantacciyar hujja daga gare ku ai babu kai sai Allah ya ce ataquluna ala allahi ma la ta'lamuna ku dai kuna faɗi wa Allah abunda ku da iliminsa abunda ba ku san shi ba haka Allah ya faɗa ai kuma a farkon suratul kaf ko malahum bihi min ilmin wala li abaihi ba su da ilimi a gare shi haka ma iyayensu ba su da ilimi daga suke faɗin abin da suka ga dama shi yasa Allah ya ce a taquluna ala allahi ma la ta'lamuna kawai kuna faɗin abin da ba ku sani ba ga Allah mun karanta ko qul innal ladzina قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون Allah tabaraka wata'ala ya ce kul innal ladzina yaftaruna 'ala allahi kadiba gaya musu waɗanda suke kirkiran ƙarya su dangana ma Allah waɗanda suke yi wa Allah ƙarya la yuflihuna ba za su rabauta ba ba za su me ba ba za su rabauta ba mata'un fid duniya wato wani jin daɗi ne kaɗan a duniya summa ilaina marji'uhum ɗan jin daɗi da za su yi a duniya kaɗan ne summa ilaina marji'uhum sannan zuwa gare mu makomansu thumma nuziquhum sai mu ɗanɗana musu al'azaba shadid ma'ana azaba mai tsanani inji Allah za mu ɗanɗana musu bima kanu yakfuruna da abun da suka kasance suke kafircewa Allah ashe kenan Allah zai azabtar da su ne dan me saboda su saba ma Allah ba bisa zalunci ba ina fata an gane muna da sauran mintoci nawa ko za mu dakata anan sha biyar to ya kamata mu tsaya anan na ga kamar janareton ma ya nuna shi ma ya da matsala ko sannan inda wani abin nan kaset gaba kaset na daban za mu shiga gobe yanzu wannan duk mun gama wannan to yanzu kuma labarin annabi nuhu yadda ita kayawa daga nan za mu ɗauka wannan kuma illa ma sha Allah sai mun danganta da suratul yunus abin nan yusuf in Allah bai kashe mu ba abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladansa da muka yi kuskure bisa tuttuɓin harshe ko karancin ilimi Allah maɗaukaki ya gafarta mana gaba ɗaya mu